عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن بسم الله الرحمن الرحيم dukan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kirarinsa wanda Allah ta'ala ya kare shi shine mai cikakken wanda ya samu kariya wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah shiryar da mu tafarkin sa madaidaici salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama da talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako baya kama sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau za mu magana a kan tarihin sahabbai manya guda uku na farko abu ayyub al-ansari na biyu sahibin rumi na uku kuma shine wato tamimud dari sahabi na farko Abu Ayyub al-Ansari cikakken tarihinsa ya zo a cikin siyar min a alamin nubala, juzi'i na biyu shafi na ɗari hudu da hudu, da kuma ɗabaƙatu na Ibn Sa'ad juzi'i na uku shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar, da kuma Usdul Gaba juzi'i na biyu shafi na casa'in da hudu, da Tarihul Islam juzi'i na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai, da Al-Isaba fi Tamizu Sahaba na Ibn Hajar Asqalani juzi'i na uku shafi na hamsin da shida. Abu Ayyub al-Ansari yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu daraja da girma wanda ya zama mai masaukin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a Madina. Lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya isa Madina, kowane sahabi ya yi fata, ya yi guri, ya so a ce Annabi ya sauka a gidansa. To ashe babban wannan daraja ta saukar annabi a gida ta tabbata ne ga wannan sahabi shi Allah ta'ala ya karrama ya ɗaukaka ya zama shi ne mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba ƙaramar daraja ba ce a ce manzon Allah ya sauka a gidanka ba ƙaramin matsayi kake da shi a wajen Allah da annabi ba a ce da annabi ya yi hijira gidanka ya fara sauka wannan daraja ce da Abu Ayyub ansari ya samu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a gidansa wannan babban daraja ce da matsayi kamar yadda wato sauran malaman tarihi suka faɗa har suna sanya wannan ya zama ɗaya daga cikin darajojin da Allah ya ba wannan sahabi wato Abu Ayyub al-Ansari cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a gidansa cikakken sunansa shine Khalid bin Zaid bin Kulayb Khalid bin Zaid shi Abu Ayyub al-Ansari sunansa Khalid bin Zaid bin Bata, bin Amr bin Auf bin Garmin al-Khazraji an-Najari al kabir wannan shine taken da Imam zahabi ya masa a cikin siyar min alamun nubala arwaito hadisi 155 daga gare shi Bukhari da Muslim sun haɗu akan hadisi bakwai Bukhari shi kaɗai ya hadisi ɗaya Muslim kuma shi kaɗai ya hadisi biyar sauran kuma wato sun haɗu a kai wajen ruwaya daga gare shi lokacin da abdullahi ɗan abbas yana gwamna gwamnan sayyidina ali a basara sai ga abu ayyub ansari ya zo sai abdullahi bin abbas ya ce masa yau zan yi maka alkhairi sakamakon saukar da kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a gidanka Abdullahi ɗan Abbas ya ɗauko dukkan abin da ya mallaka kaf ya bawa Abu Ayyub al-Ansari ce wannan tukuici zan maka akan sakamakon saukar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kai a gidanka aka duba aka ga abin da ya bashi ya kai dinare dubu arba'in ya ce abu ayyubal ansari karɓi wannan tukuici ne na jin daɗin da muke yi na saukar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai a gidanka ibn haka ya ce da shi aka yi taron akaba na biyu wannan taro da aka kulle yarjejeniya na karɓar musulunci da taimaka annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen ci gaba da wa'azi da aka yi da mutanen madina to da shi aka yi taron na biyu haka ibnu sa'ad ya ce ya je dukkan yaƙuƙuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma yana cikin bodyguards na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri safiya sai da washe gari da ya fito daga ɗaki ko gida sai ya ga abu ayyub al-ansari a tsaye da takobi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yaya haka yace nazo ne ne maka gadi domin wannan da ka aura hasalinta daga banu Isra'ila take to ina jin tsoron kada wani abu ya faru shi yasa na zo in maka gadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya murmushi ya kalle shi mutum ne mai sadaukarwa mutum ne mai tsoron Allah kuma yana cikin manyan sahabban da ba za a manta da su a tarihi ba sakamakon gudunmawa da suka bayar wajen yada addinin musulunci da kare shi ya yi shahada a yakin buɗe Kuskantiniya a shekara ta 52 bayan hijira wannan shine a takaice tarihin wannan babban sahabi mai son ƙarin bayani da yawa sai ya koma cin waɗancan littattafai siyar a alamun nubala juz'i na biyu shafi na 404 da kuma dabaqatu bin sa'ad juz'i na uku shafi na 485 da usdul gaba fi ma'rifati sahaba juz'i na biyu shafi na 94 da tarihul islam na imamu zahabi cikin juz'i na biyu shafi na ɗari 327 da da bakwai al-Isaba na Hafiz Ibn Hajar askalani juz'i na uku shafi na hamsin 56 za a samu cikakken wannan sahabi wanda ya samu yarda Allah kuma ya samu girma da daraja kuma ya samu shahada a ƙarshen rayuwarsa kuma ya zama mai masaukin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine darajarsa Allah ya ƙara masa yarda sahabi na biyu shine Suhaibun Rumi Suhaibu yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama waɗanda suka ɗanɗani wahala a hannun ƙwarai yana cikin mutanen da suka musulunta a farkon kari waɗanda ake kiransu as-sabiquna al-awwaluna Suhaibu cikakken sunansa shine Suhaibu bin Sinan bin Malik asalinsa ko ana masa alkunya da Abu Gassan ko Abu Yahya ana danganta shi zuwa ga ƙasar Rome a ce suhaibun rumi duk da asalinsa balarabe ne saboda romawa sun kai hari yankinsu a lokacin yana ƙarami suka kama shi a matsayin fursunan yaƙi ya girma a can cikin ƙasar rom wannan ne yasa ake kiransa suhaibun rumi amma ba wai asalinsa mutumin rom ba ne a'a an zo ne aka kama shi yana yaro a matsayin fursunan yaƙi aka kai shi ƙasar Rom ya girma a hannun Romawa, wannan nesa ake kiransa da wannan suna na Suhaibun Rumi, amma asalinsa a wani yanki ne mai suna Ninawa a cikin asalin ƙasar Mosul, daga ƙabila da ake kiranta Namiru bin Qasitin daga wannan yanki ya fito, to shi ne ake masa alkunya da Suhaibun Rumi. An ce mahaifinsa ma'aikacin sarkin Rom ne, lokacin da Farisawa suka kawo hari aka yaƙi to shine su rumawa cikin waɗanda za su riba ce sai suka haɗa da ɗansa sun ɗauka bawa ne sai aka tafi da shi a matsayin fursunan yaƙi to daga baya aka kawo shi yankin maka aka sayar da shi a matsayin bawa ga wani mutum mai suna abdullahi bin jud'an al-qurashi tamimi shi ya siyi wannan sahabi a matsayin ya siyi bawa kuma ya tsaya a hannunsa a matsayin yana yin bauta kamar da alhafiz ibn asakir ya kawo cikakken nasabarsa inda yake cewa Suhaibu bin Sinan bin Malik bin Amru bin Uqail bin Amir Abu Yahaya ko ana kiransa Abu Gassan Annamiri Ar-Rumi Al-Badari Al-Muhajiri sunan mahaifiyarsa Salma bin Tuqaid sunan mahaifiyarsa kenan shi Suhaibur Rumi lokacin da Suhaibu zai yi hijira sai Qurayshawa suka ce da shi wallahi ba za ka fita daga garin nan da komai ba domin lokacin da ka zo garin maka baka mallaki komai ba yace to idan na bar muku duk abin da na mallaka za ku kyale ni na yi hijira suka ce eh za mu kyale ka kai hijira da sharadi in ka ban mana dukkan abin da ka mallaka al-imam ahmad ya rawaito yace marral mala'u min quraishin ala rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wa indahu khabbabun wa suhaibun wa bilalun wa ammar faqalu aradita bi ha'ula'i fanazala fihim wa la tudrudil ladzina yakhshawna rabbahum bil gadati wal ashi Imam Ahmad ya rawaito mana cewa wasu manyan Qurayshawa sun wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin Khabbabu da Suhaibu da Bilal da Ammar suna tare da shi. Sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yanzu ka yadda a ce waɗannan su ne abokanka su ne na kusa da kai bayan babu, babu wasu masu daraja da yawa a cikinsu to sai Allah ta'ala ya saukar da aya yana cewa kada ka kori waɗanda suke kiran Allah ta'ala dare da rana suna nufin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ruwaito cewa marar mala'u min Quraishin ala Rasulillahi sallallahu Alaihi wa indahu khabbabun wa suhaibun wa bilalun wa ammarun, faƙalu a radita bi ha'ula'i fanazala fihim. Ya ce wata rana manyan Qurayshawa sun wuce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tare da waɗannan sahabbai da khabbab da suhaib da bilal da ammar. sai suka ce yanzu ka yadda waɗannan su ne abokanka sai Allah ya saukar da aya ta hamsin da ɗaya zuwa ta hamsin da takwa a cikin suratul an'am yana umarta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna da waɗannan manyan sahabbai waɗanda su suke ganin su a wulakance talakawa ne ba masu kuɗi ba ne, ba masu arziki ne. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haƙuri ya zauna da su haka su ne suke tare da alkhairi haka ibnu sa'ad ya ruwaito a cikin juz'i na uku shafi na ɗari biyu da ashirin bakwai zuwa ɗari biyu da da ashirin 228 yace anna suhaiban hina arada hijirata. qala ahlu makka ataitana su'ulukan haƙiran fataghayyara halu qala ara'aytum in taraktu mali amukhalluna antum sabili qalu na'am fakhala lahum malahu فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربها صهيب ربها صهيب haka na ibnu sa'ar ya ruwaito mana cewa suhaib lokacin da yake nufin yin hijira sai mutanen maka suka tare shi suka ce ka zo mana nan garin baka da ko sisi kana wulakantacce yanzu gashi kayi arziki don haka ba za mu yadda ka fita da arziki daga maka ba sai ce yanzu idan na ban muku dukkan dukiyar da na mallaka za ku kyale ni na hijira na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce e, ya ce to ga ta can kuje kuɗi ba suka tattare dukiyar nan gabaki ɗaya suka kwashe suka tafi da ita don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Suhaibu ya iso Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare shi yana cewa rabiha Suhaib rabiha Suhaib Suhaibu ya yi riba Suhaibu ya ci riba Suhaibu ya ci riba haka Ibn sa'ayyar ya ta wata hanyar da isnadi da'ifi a cikin dabaqat ci ya zo jizi'i na uku shafi na ɗari biyu da da ashirin takwas lokacin da suhaibu zai yi hijira suka tare shi sai ci ya ku kware shawa kun san gwanin harbi ga kuma kwarmi na cike yake da kibiya ga kuma takobi na a rataye idan na harba kibiya ba za ta sauka ba sai akan ɗayanku kafin ku kashe ni sai na kashe da yawa da cikinku me dalilin da yasa za ku hana ni yin hijira tare da kun sanni da wannan kwarewa a wajen harbi da kuma wannan kwarewa a wajen aiwatar da takobi in kuna son kanku da arziki to ku kyale ni sai suka ce kuɗinka duka zaka ka ba mu sai mu kyale ka sai ce idan na ba ku duk abin da na mallaka za ku kyale ni na yi hijira na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce masa E, to ya gaya musu inda dukiyarsa take a ɓoye da wacce take hannunsa duka ya tattara ya ban musu shine Allah ya saukar da aya wa minan nasu man yashri nafsahu ibtigha amradatillah cikin mutane akwai wanda yake siyar da kansa don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Sahib mutum ne mai karamci, mai ƙwazo wajen ibada, mai haƙuri, mai ƙarfin zuciya da juriya, bai san raki da nawa da kasala ba. Lokacin da Abu Lu'ulu'ata ya soki Sayyidina Umar a cikin masallaci shine ya ci gaba da yin limanci a Madina kafin a zaɓi khalifa. Yana cikin mutum uku da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ka fusata su hakika ka fusata Allah kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina abubakar yana na riyadu salihina wanda imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 2504 lokacin da abu sufyan ya zo maka a lokacin an yi sulhu to shi ne suka gamu da shi sai suke cewa lalle takubban Allah ba su ɗauki rabansu ba a jikin makiyan Allah sai sai na abubakar ya zo ya ce yanzu babban bakurai kamar abu sufiyan kuke gaya wannan magana to shine labari ya ishe wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce masa yadina abubakar hakika idan ka fusata su hakika ka fusata Allah sai sayyidina abubakar ya dawo da gudu ya zo ya same su ya ce ya ku ’yan uwana waccan magana da na gaya muku ta fusata ku suka ce a'a ba ta fusata mu ba ya to alhamdulillah su ne manyan sahabban da annabi ya ce in ka fusata su to ka fusata Allah ma'ana an kai fushi da su Allah zai fushi da kai Suhaib ya rasu a Madina a cikin watan Shawwal shekara ta talatin da takwas Hijira. Malam Wasit ya ce shekararsa saba'in a duniya. Malam Almada'ini ya ce ya rasu yana da shekara saba'in da uku. Malam Faswi kuma ya ce ya rasu yana da shekara tamanin da hudu. An ruwaito hadisi talatin daga gare shi, Musulun ya ruwaito uku shine mai lamba ta ɗari da tamanin da da ta dubu biyu da tara tara da da da casa'in kuma hadisi mai lamba ta dubu uku da biyar. wanda aka kawo kissar ashabul ukhdud wannan duka hadisai ne da aka rawaito daga wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi na uku shine tanimud dari tambaya wannan wani ya rubuto tambaya yana cewa don Allah malam ina so a yi min bayani akan wannan sahabin tanimud dari daga Isma'ila Usman Kwanar Jaba tanimud dari yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addari ɗin wata ƙabila ce daga lakmu daga ya'arubu bini kahtan ɗaya daga cikin tushen larabawa guda uku don a can baya mun yi bayani cewa asalin tushen larabawa yana komawa ne zuwa ga jijiya uku akwai al'arabul ariba larabawan da can can akwai al'arabul ba'ida larabawan da suka ƙare akwai al'arabul musta'ariba larabawa wanda suka zama larabawa wato wanda suka fito daga zuriyan annabi Ismaila dan annabi Ibrahim su ake kira al-arabul adnaniyun sannan waɗancan kuma 'yan asalin ƙasar Yaman ana kiransu al-arabul to ane masa laƙabi da Abu Ruqayya alkunyarsa shine Abu Rukayya. cikakken sunansa shine Taymimu bin Aus bin Kharija bin Sud bin Jazima al-Lakhmi al-Falastini wato asalinsa mutumin ƙasar falastin ne ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira tanimu dari mutum ne mai zuhudu da ibada mai yawan karatun alkur'ani yana soke alkur'ani duk kwana bakwai wato duk shekara yana soke qur'ani sau hamsin da biyu kamar yadda ibn sa'ad ya rawaito a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar ibn asaki ya rawaito cewa ya taɓa soke alkur'ani a raka'a ɗaya wata doguwar raka'a yayi sai da ya soke alkur'ani a cikinta yace ya taba yin haka kadan su cikin tahzibu ibn asakir juz'i na uku shafi na 359 tanimu dar ya rawaito hadisi 18 ɗaya daga ciki sahihu muslim shine mai lamba ta 2942 yana cikin malamai masu wa'azi a lokacin sayyidina Umar kafin fitowar liman yakan yi wa'azi a masallaci kafin fitowar liman ranar juma'a a lokacin sayyidina Umar kamar yadda yazo a cikin tahzibu ibn asakir juz'i na uku shafi na 360 kamar yadda kuma imamu dabarani ya rawaito mai lamba ta 1239 yana cikin manyan hafizan alqur'ani wanda su suke bayan da sallar tahajjudi a lokacin sayyidina umar in azumi ya zo to Tanimu dari yana cikin limaman asham waɗanda suke bayan da sallar tarawihi da qiyamul laili a cikin watan ramadana to da mata suka yi yawa a cikin masallaci maza ma suka yi yawa kamar yadda yazo a cikin muwatta malikin sai sayyidina Umar ya ce to shi mata su koma gefe ane musu su daban yasa kuma tanimud dari ya zama shine yake yi musu limanci kamar yadda yazo a cikin ibnu sa'd juz'i na 1 shafi na 267 shine ya bayar da kisar jassasa wato wannan aljana ko wannan mata wanda wata dabba ce ko kuma wata dabba ce wanda take yi wa dujal leƙen asiri kamar yadda hadisin yana nan zungurere a cikin sahihu muslim to watani muddari ya ba da wannan kissar wannan jassasa din ya rasu a shekara ta arba'in bayan hijira kabarinsa yana nan a nukuri da ake kira bulaɓa bulaɓa a nan aka binne wannan babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bar tarihi kuma ba za a manta da shi ba akan irin gudunmawar da yawa addinin musulunci da kuma yadda suka sadaukar da kansu har addinin musuluncin ya kafu to mun samu tambayoyi akan su wane ne ammomin annabi sallallahu alaihi wasallama to wanda suka hada uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ammomin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai maza akwai mata maza ɗin su goma sha biyu ne mata ɗin kuma su shida ne waɗanda suka haɗa mahaifi ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko akwai al-Abbas bin Abdul Muttalib akwai Abu Talib bin Abdul Muttalib wanda shi Abu Talib sunansa Abdul Manaf sannan akwai Abu Lahabin wanda shi kuma sunansa Abdul Uzza akwai Az-Zubair bin Abdul Muttalib akwai Abdul Ka'ba bin Abdul Muttalib akwai Al-Muqawwim bin Abdul Muttalib akwai Dirar bin Abdul Muttalib akwai Qasim bin Abdul Muttalib akwai al mughira bin abdul muttalib wanda ake masa lakabi da hajal akwai al-ghidanu wanda sunansa mus'ab ko kuma naufal akwai al-awwam bin abdul muttalib akwai hamza bin abdul muttalib wanda shine karamin su wannan sune ne ammomin annabi sallallahu alaihi wasallama su goma sha biyu maza waɗanda suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ƴan uwan mahaifinsa sai kuma mata ammomin annabi sallallahu alaihi wasallama wato kannan koyayyen mahaifinsa mata su kuma su shida ne akwai safiya bintu abdul muttalib ita safiya ita ce mahaifiyar zubair bin awwam akwai atika bintu abdul muttalib akwai barratu bintu abdul muttalib akwai umaymatu bintu abdul muttalib akwai ummu hakim wacce ake kiranta albaida bintu abdul muttalib akwai arwa bintu abdul muttalib waɗannan su shida mata kamar yadda a cikin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad na ibnul qayyim da kuma siyar min alamun nubala ya kawo tarihin waɗannan haka ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad cikin ammomin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa duka waɗannan da muka kawo Cikinsu akwai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma waɗanda suke uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita safiya a cikin tarihin hamza mun ce sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da hamza bin abdulmuttalib to waɗannan su ne su goma sha biyu maza waɗanda suka haɗa uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma waɗannan su ne mata su shida waɗanda suka haɗa nasaba da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai uba daya ko kuma uwa daya uba daya to wata tace da Allah a bata tarihin Zainab to Zainab din biki faɗi wace Zainab ba domin Zainab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama Zainab din suna da yawa a cikin al-Isaba fi Tamyiz sahaba na Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya kawo Zainab Zainab mai suna Zainab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har guda hamsin da biyar to ana da zainab hamsin da biyar wacce ake nufi daga ciki ko a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zainab guda biyu akwai zainab binti jahash akwai zainab binti kuzaima sannan a cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zainab mata abdullahi dan mas'ud sunanta zainab zainab din wato suna da yawan gaske kas har gashi hafiz ibn hajar asqalani ya kawo tarihin hamsin da biyar. da haka ba za a iya tantancewa ba sai an ce zainab wance to sannan ne za a iya tantance wace zainab ake nufi kuma da wannan ne zainab din za ta bambanta da sauran zainab da suke wannan zamanin to haka kuma wata ta ce wai akwai fatima da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle akwai masu suna fatima da yawa in mutum ya duba cin al'isaba fi tamizu sahaba zai samu sahabbai mata da yawa da suke da suna fatima don fatima ko mahaifiyar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama sunanta fatima kakar annabi sallallahu alaihi wasallama ta wajen uba sunanta fatima haka wasu ma sun ce kakarsa ta wajen uwa sunanta fatima haka fatima akwai fatima binti qais wata sahabiya haka suna ne wanda iya a wancan lokaci kamar yadda yanzu ma muke gani a ƙasan nan ana ƙaunar fatima sosai saboda ita ce sarauniyar gidan aljanna ita ce kuma wacce ta haifi Hassan da Husaini su ne shugaban samarin gidan aljanna da haka za mu ga ana sa fati ana sa binta ana sa ta rasulu ana sa fatima duk waɗannan sunaye ne na ita wannan ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wacce aka yi mata bishara da cewa ɗan aljanna ce kuma ita ce sarauniyar matan aljanna to nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin gidan Radio freedom shashin addinin musulunci wacce ta ɗaukar mana wannan shiri Hassana Salisu Abubakar ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن